انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين Shaiɗan ne yake tsoratar da ku, yana tsoratar da ku ga mabiyansa da mataimakansa, don haka kada ku ji tsoronsu, ba su da wata dabara ko ƙarfi, ku ji tsoron Allah shi kaɗai ta hanyar lazamtar ɗa'arsa in ku mumine ne na gaskiya.